أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 barakallahu fikum wa taqabbala ta'atukum Allah maɗauki ya taimake mu samun albarka a wannan yini da muka shiga yini na ashirin da 21 a watan Ramadan kuma ranar Juma'a Allah ba mu tawfiki da aikata aikin kirki kuma Allah ya karba daga gare mu Allah ya mana zunuban mu Allah ya amfane mu da abin da muke karantawa ba tare da bata lokaci ba zamu ɗora inda muke karanta daga littafin Malam Sa'adi insha Allah ta'ala dan bayanan nasa akan wannan ayar yana da tsawo gara mai sauri mu karanta shi za mu tashi inda ce sun maƙala wala junuban wala junuban illa abiri sabil ai la taqrabu salata halata kauni ahadikum junuban ma'ana kada ku kusanci sallah a lokacin da ɗayan ku yake cikin halin janaba illa fi hadhihi al sai a wannan hali shine na ƙetarewa kawai inda mutum yana da janaba to ba zai shiga masallaci ya zauna ko ya kwanta ko ya karatu ko ya wani abu ba yawwa in dai har janaba ta samu mutum ai ba shi da wani abu dama da zai in ba ya je ya wanka ba yaushe ya ga lokacin ya zo har ya huta a masallaci har ya kwanta har ya wani abu maza maza kawai ya je ya tsaftace jikinsa ya tsarkake yadda zai ba wa kansa damar bautar Allah duk lokacin da abu ya tashi yace wa huwa abiru sabil shine mai ƙetare hanya ai tamurruna fil masjidi wato idan kuna wucewa cikin masallaci wala tamkusuna fihi ba za ku zauna a ciki ba hatta tagtasilu har sai idan ku yi wanka idan mutum ya wanka to shikenan kazanta ta dauke ko in ce hadafi ya dauke ai fa idan tasaltum in kuka yi wanka fa huwa ghayatul man'i Wani shine matukar ƙarshen hani ma'ana ita ce gayar da hana ku da aka yi karku shiga masallaci to a nan take fitsewa ma'ana daga kayi wanka to hani ya tashi shine ma'ana ghayatul man'i min qurbani ko ghayatul man'i min qurbani salati lil junubi wanda shine karshen inda zance ke fitsewa na hukuncin hanin da aka yi na kusantar sallah ga mai janaba fa yahillu lil junubi al mururu fil masjidi faqat haka abin da ya halatta da mai janaba shine kawai wucewa cikin masallaci ba zama ba sannan Allah maɗauke ce wa in kuntum marda in kuma kun kasance ba ku da lafiya au ala safarin ko kuna halin tafiya au ja'a ahadun minkum min al ko ɗayan ku ya zo daga bayan gida ma'ana biya biya buƙatarsa au lamastumun nisa ko kuma kun tafi mata falam ji ma'an sai zama kuma ba ku samu ruwa ba fata yammamu to hukuncin da za ku ne ko da aka dora muku ne ku yi taimama eh, yake fa hatta yammu malil maridi da wannan aya aka halattawa mai wato wanda ba shi da lafiya kamar da yake naskin ya faɗa wa in kuntum marba yawwa lil maridi mutlaqan ga mara lafiya ba tare da wani kaidi ba an ce masa ya halatta ya taimama ma'a wujudi ma'i wa adamihi ko akwai ruwa ko ba ruwa saboda shi mara lafiya abinda illar da ta ja masa yin taimama ko ta halatta masa yin taimama shi ita ce ne rashin lafiya ba maganar rashin ruwa ba ne don haka abinda mutum zai yi inda har yana cikin halin rashin lafiya shine an ba shi dama ya yi taimama ko akwai ruwa ko babu ruwa shi yasa ce wal illatu illa sababi da ya jawo ya yi taimama alhali yana cikin halin rashin tsarki shine almaradu allazi yashqu ma'a isti'malil ma'i shine rashin lafiya wadda takan tsananta idan an yi amfani da ruwa la'alla haka yake bayyana daga wannan lafazin eh, zai iya kuma zama kamar da yake a ƙarshen wannan fakara ɗin abinda zai fi dacewa a nan wurin shine wal'illatu al-maradu alladhi yashukku يشق معه استعمال الماء ko wannan shi zai fi haka ji abun ko to shi ya fi yawwa yawa almarabu ya yashuqqu ma'ahu isti'malu alma'i wato rashin lafiyar da idan akwai ta zai zama amfani da ruwa zai kawo tsanani yawwa ma'ana zai sa cutar ta karu in zazzaɓi ne mutum ya ƙara samun sa saboda ya amfani da ruwa ko kuma idan rauni ne kaga ba a sa masa ruwa ba musamman ana cikin halin makamancin janaba ko makamancin sa yace wa kadhalika safar hakanan halin tafiya fa innahu mazinnatu faqd al-ma'i faqd al-ma'i domin idan mutum yana tafiya mazaka ce ita tafiya ta rashin ruwa Eh, wato wani abu ne wani hali ne da ana zaton za ka iya shiga halin da ba za ka samu ruwa ba fa idan faqadahu al-musafir da ka idan matafiyi ya rasa ruwa au wajada ma ya yata'allaqu bi hajatihi ko kuma ya samu ruwan amma ruwan yana da alaka da buƙatarsa. yawa min shurbin ko sha wa nahwihi haka ne ko da makamancinsa to shi ke sai ce jaza lahu tayammumu to ya halatta iya taimama kana tafiya a daji ka rasa ruwa sai wanda ke cikin salka da take sha ko jarka ko karamar dan kutu ko wani abu dai da kake tafiya da shi ko dan ledar fiya wuta guda ɗaya ita kadai ta rage a jakarka kuma idan kai alwala da ita to shi ke nan ba ka da ruwan da za ka sha to sai ka bar saboda ka sha sai kai taimama ku ji tausayi na musulunci hmm. saboda zancen rai ne bal ya ambata hatta dabba idan ruwan da kake da shi ba zai isa ba sai don shan abun hawanka to ka yi taimama saboda abun hawan ya samu abin sha hmm. tausayin dabbobi ko hmm. wannan shi ne karantarwar musulunci يوم يتي أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه يتي جاز له التيمم وكذلك إذا أحدث الإنسان هكذا إذا متين يشي حال حدثي أحدثنا أنا مثل صار محدثا محدثا إذا هذا مباشر الحدث الحدث من ثاني يا كسوك شبيكو حدث أصغر وحدث أكبر يوه حدث أصغر شنو لا أتي ما جنوسا إيه، حدث أكبر كما في أن يوم كان جنبه Eh, shi ne mai bukatar janaba ko wankan haila ko biki wannan akbar ne din na san kun san wannan hmm. sai shi ka zalika za a insan bi baulin au ga'iqin ta hanyar yin bawali ko gayati wato bayan gida au mulamasatin nisa ko cakuɗi da mata wato ma'ana a jima'i wannan dai shine fassara mafi karfi da wannan mulamasa take ne za mu zo mu tattauna insha Allah yace fa innahu yubahu lahu at-tayammum to wannan irin halin ya halatta mutum yayi taimama idan lam yajid al-ma'a hadaran wa safaran idan mutum bai samu ruwa ba ko a halin zaman gida yake ko kuma a halin tafiya yawa shi abin da ya shafi taimama kuma babu ruwa to ko a halin zaman gida ne bi ana cikin irin wahalar ruwa da ake fama da ita yanzu musamman mu anan ko yawwa mutum wani lokaci yana gidan ma ya rasa ruwan har lokaci ya kusa fita ba mai ba dan garo ba mai tsaibuwa ba mai baro ba komai gida karaf kakaf kaf ba ruwa ka rasa inda za ka za ka iya roƙo a gun makauta to in su ma babu ka rasa yadda za ka yi lokaci kuma zai fita lura taimama ana yin ta ne lokaci zai fita yawwa to sai mutum ya taimama sai ya je samu ya yi sallah kafin lokaci ya fita to yace kama yadullu ala zalika umumul ayati kamar da ma'ana gamammiya ta wannan aya take nuna sai ce wal hasilu anna Allah ta'ala abaha tayammuma abin da ake so mu fahimta shine Allah madaukaki ya halatta mana yin taimama a fi ne a hali biyu hali adamin ma'i a halin rashin ruwa to an halatta ma kai taimama Wahaza hadha mutlaqan fil hadar was shi rashin ruwa ba ya tsaya ne akan sai kana halin tafiya ba yawa ko a gida kamar na da wannan misali ko kana zaune zaman gida za a iya rasa ruwa wa halil mashaqqati da kuma lokacin da za a samu kunci da tsanani da wahala ko ƙarin ciwo da cuta bisti imalihi in mutum ya amfani da shi ruwa ɗin bi maradin saboda rashin lafiya wani auhi da makamancinsa an fahimci wannan insha Allah taimama tana daga cikin wato hukunce-hukunce da musulunci ya zo da su wanda suna cikin isa ummatin muhammadin sallallahu alaihi wasallam keɓantattun hukunce-hukunce da suka shafi al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita taimama babu wata al'umma da aka ba ta damar taimama sai al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam taimama ta tabbata da wannan aya da muka ji akwai hadisai kuma da yawa saboda dai fa'ida za mu ji hadisai guda biyu ɗaya fi asalin mashru'iyya ɗaya kuma wajen bayanin kaifiya saboda dai ya zama mun amfana da karanta wannan ayar ta bangaren abin da ya shafi taimama akwai hadisin aisha mashhurin hadisi muttafaqun alayhi da bukhari da muslim suka ruwaito na tafiya fi muraysi ko banin mustalif wanda aka yi a bayan dawowarsa ko a cikin wannan tafiya aka samu isar ifki mun tattauna a kansa ko a wani lokaci amma iya juz'iyyar da ta shafi taimama kawai za mu ji a cikinsa aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata daga cikin tafiyar tafiye tafiyansa sai suka tace sai suka zo nuri albaida sai abun wuyanta ya tsinke abun wuyanta ya tsinke ya fado aka neme shi aka rasa ba a kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wannan wuri ma'ana aka yi zango a dalilin batan abun wuyar matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk tafiyar a yi zango a saurara sai an duba saboda wannan mata matar manzan Allah sai sallallahu alaihi wasallam ya sauka kuma mutane su ma suka sauka tare da shi aka yi zango walaisu alama'in haka kawai tafiyar ta kama ko tsayawar ta kama aka yi zangon ba saboda an ga ruwa ba galibi in ana tafiya a sahara ba a tsayawa sai inda aka samu ruwa sai a ɗanyi zango da za a sha dabbobi su sha a yi sallah kuma a ɗanyi guzuri sai a kama hanya to wannan wurin babu alamar ruwa in ji aisha radiyallahu anha walaisu ala ma'in su ma mutane babu ruwa tare da su walaisa ma'ahum ma kuma duk ruwan ya kare babu ruwa ya kare fa'atan nasu ila abi as-siddiq sai mutane suka go wurin abubakar as-siddiq fa sai suka ce ala tara ma aisha ba ka ganin abin da aisha ta yi ne mana kun ga sun kawo ta kara gun babanta ne hmm. sun kawo ta kara wurin babanta a kamar bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suke cewa gashi nan ta zaunar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta sa ya yi zango wa bin nasi haka nan mutane ma sun yi zango walaisu ala ma'in walaysa ma'ahum ma' a shi ba su samu ruwa ba inda suka tsaya din kuma sannan tare da su bin ruwan babu ya kare qalat aisha to shi ne aisha take ba da labari ta tace fa a abubakar sai abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai yazo wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wadi'un ra'asahu ala fakhidhi sai zo dan inda aka yi dan karamin tankin da za a huta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware da iyalinsa to lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta yana bacci yayi filo a cinyar Aisha yayi filo da cinyarta yana bacci sallallahu alaihi wasallam qad nama yayi bacci fa qala sai sayyidina Abubakar yake ce ma Aisha habasti rasulullah kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dalilin abun wuya wannan tare da mutane walai su alama in gashi ba gurin ruwa muka tsaya ba walai su ma'ahun ma kuma babu ruwa fa'ata ba ne abubakar babanta abubakar ya zarge ta mana ya ba ta laifi ya ce baki kyauta mana ba don me za ki mana ka irin dai faɗan nan da uba ce wa ƙasa wa ƙala har yau wata ce wa ƙala ma sha'a an ya ƙula ya faɗi abin da Allah ya ba shi damar ya faɗa hmm. ma'ana dai ba sai na hakaito muku ba ya faɗi abin da ya faɗa dai na faɗin zargi don me zan yi haka don me zan yi haka waje ala ya tsanu biyadihi fi khasirati har abin ya kai ga duka baya so shi ma ya tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci amma har kamar ya kawo mata duka a gefanta inji Aisha tace fa ma yamna'uni min at-taharruki ba abin da ya hana ni in yi motsi illa makanin ra'asi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai saboda jin ga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan jinyata in ne motsi zai farka ni kuma bana so in fata masa baccin sa a bashe wannan baccin ya fi muhimmanci ce duk da maganganun da babana ya yi min da kuma har kawo duka da yayi saboda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan jinyata yana bacci tace fa nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasa motsi annabi sallallahu alaihi wasallam na bashi har yayi baccin sa hatta asbaha ala ghairi ma'i haka aka kwana a wurin nan kuma aka wayi gari babu ruwa babu ruwa da aka wayi gari ba ruwa fa anzalallahu ayatat tayammumi to a sababin haka Allah ya saukar da ayar taimama to kun ji sababin ma saukar ayat ce mama saboda wannan abin ne da ya faru faƙala dubu na hudayr a lokacin dubu na hudayr daga cikin al'ansar daga cikin sahabbai shine yake cewa ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr ya ku zuriyar abubakar wannan ba ita ce albarkar ku ta farko ba da kuke wannan al'umma a sababin ku an saukar da ayoyi da yawa wannan ma ɗaya ce ma'ana kenan ce aisha abin alheri ta yi da wannan ba abin sharri ba domin wannan abin da suka shiga ya jawo an saukar musu da ayar taimama ko ba ruwa ko waye taimama a yi sallah kuma a yi gaba ko da janaba ko ba janaba in dai an halin sallah ya taso kuma ba ruwa to taimama ta zama shari'a a wannan addini Allah ya saukar da aya su kutum saboda haka to shi ne sai ce ba fa ba asna sai muka aika muka tashi al-ba'ir kuntu alaihi, ma'ana raƙumin da nake kai kafin ai wannan zangon kawai sai na zabure shi ya tashi ashe ashe abin ma da ake ta nema ɗin, shi abun nan yana nan a ƙarƙashin cikinsa inda ya kwanta shi ke nan aka ɗauki abin? kaga ya jawo an kwana a wurin ashe ashe sababin a saukar da aya ne jama'ar musulmi har duniya ta tashi a riƙa yin taimama wanda da da ba a yi wannan abun ba da ba a samu yin taimama ba an fahimci abu wannan hadisi mutafakun alaihi ta bangaren abin da ya shafi kaifiya akwai hadisin ammar ibn yasir wanda yana cikin shi ma hadisi mutafakun alaihi kamar da muka sani cewa wata rana ammar ibn yasir yana ambatawa cewa ya tafi a yana tafiya sai janaba ta kama shi sai kuma ba ruwa yake fata ma'aktu sai na yi birgima a cikin rairayi irin yadda dabba ta kan yi birgima idan tana ko susa ko tana hutawa to shine da suka dawo ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi inna ma kana haka hakaza ya ishe ka ka aikata kaza kai haka shine siffanta masa wanda wannan ita ce siffar yin taimama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daraba annabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihi al-arba annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dora abarbu darbu anan alwabu ake nufi yawwa kar ka ɗauki barbu ala zahirihi ka buga ƙasa ba bugu bane kai ta dukan ƙasa dam dam dam a'a dorawa kawai eh, ya dora kuma su alkafainu su zama mutafarrajatai al'asabi kar a matse hannaye haka e ba haka za a matse ba mutafarraja a buɗe yatsu yau sai a sa hannun a ƙasa tun aka ɗago annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ɗago wanda fakha fihi ma sai ya hure saboda ko wani abu ya makale wanda zai iya cutar da fuskar mutum sai ya hure to sannan masa masaha bihi ma hahu wa shi sai ya shafi fuskarsa baki ɗaya kuma ya shafi hannayensa zuwa iya wuyan hannu ba har zuwa gwiwar hannu ba yawwa wannan shine abin da ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sauran abubuwa da suka shafi hukunce hukuncen taimama kuma duk suna nan a cikin littattafan fiqhu abin da ya dame mu anan da aya da hadisi hadisai guda biyu da kuma ijma'in sahabbai da al'ummar musulmi akan halaccin yin taimama idan bukata ta tashi an fahimci abu to ci gaba yace waqtalafa al-mufassirun malaman tafsiri sun yi sabani fi ma'ana qaulihi dangane da ma'anar faɗin Allah madaukaki da yake aula mastun nisa halil muradu bi zalika aljima shin wannan abinda ake nufi da la nisa shine jima'i fatakunu ayatu nafsan sai ya zama cewa ayar nafi ce kuru-kuru fi jawabi tayammumi lil junubi kamata takasarat bidhalika zalikan a as-sahiha kamar yadda hadisai suka tabbata kuma suka yawaita ingantattu ma'ana abu ne da yake nuna halaccin yin taimama ga mai janaba ma'ana in mutum ya taɓa mace ma'anar taɓin kuma shine jima'i to sai zama wannan ayar nassi ce ma'ana ba zahiri ba magana ce ba hukunci ne zahiri ba hukunci ne nassi dalili ne kurukuru akan halaccin mutum ya yi taimama ko da ya shiga halin janaba an fahimta awul murad ko ko abin da ake nufi da lamastun shine ne awul murad bi dalika mujarradul lamsi bil yadi shine kawai taba mace da hannun, mutum ya sa hannun ya taba jikin mace ne ke sa ke yana warware alwala ko ko abin da ake nufi da shi shine kawai jima'i an gane wannan saɓani ne tsakanin malamai kuma sananne ne dai a cikin littafan fiƙihu ah, malamai suna cewa wannan matsala ta haririn mahallin niza a cikinta abubuwa uku matsalar farko taɓa jikin mace da niyyar sha'awa kuma a samu wani abu ya fita maniyan am madiyan ko maniyin ko madiyyi wani abu ya fita to wannan bittifaqil ulama babu saɓani babu alwala dole mutum ya alwala in maniyi ne kuma sai yi janaba a sai ya wankan janaba ai kun fahimci wannan hali na biyu lamsi da aka yi da sha'awa amma babu abin da ya fita to wannan shine mahallin a anan ne aka yi saɓani na uku shi ma da saɓani lamsin da babu sha'awa kuma ba abin da ya fita yawa shi ma wasu malamai sun yi magana akan wannan agun a mazhabar hanafiya sun tafi ga cewa babu wani abu na lamsi na taɓa jikin mace da yake warware alwala a hanafiya kuma akwai riwaya ta imam ahmad bin hanbal wani shi ne ra'ayin da malamai ibn kimiyya ya rajja saboda me saboda dalilin cewa wannan ayar abin da ake nufi da aula masumin nisa shine ne ana nufin jima'i ne wannan arwato daga abdullahi bin abbas da kuma wasu daga cikin sahabbai dai ba shi ba da yawa sun fassara lamastum a nan ana nufin jama'atumun nisa har suka kafa hujja da faɗin maryam alaihassalam mahaifiyar annabi isa da take cewa an na ya kunu li waladun ولم يمسسني بشر yaya za a in samu ɗa bayan kuwa namiji bai mai ba ka kawo zancen taɓin jiki da hannu yana sa a تيكي يوا yawwa مي haka نبي جماعي nufi jima'i an fahimta da wannan aya tana ƙarfafa maganar lamastun abinda ake nufi shine wannan akwai kuma hadisai da suke nuna rashin warwarewar alwala duk hanafiya suka kawo malam ibn taymiya dai ya rajjaha wannan cikin fatawa da magana mai tsawo da dalilai masu kuma karfi cewa abin da yafi karfi shine abin da ake nufi da wannan aya jima'i dalilai kamar misali an samu hadisin da eh, ashabu sunan suka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala kuma ya sumbaci wasu daga cikin matansa kuma ya tafi ya sallah ba tare da ya sake alwala ba sumbata ma kenan yawa don haka kaga ashe abinda yake da alaƙa da wannan shine abin da ya fi inganci taɓawa kawai ba ta sa alwala ta wari a matsabar malikiya tafsiri aka kawo ko game da malam mai ahalar ya kawo kuma an ka duba mawahibul dalil da sauran dai shuruhul khalil duk sun yi bayanin waɗannan cewa mutum ya taɓa da niyyar jin daɗi nan sun yi hukunci da niyya da aiki da kuma samu ko nawa shine ƙasada. ko wa hasala minhu lamsu ko wa wajada lazzata suka ce mene alwalata ta wani ko idan kuma yayi niyyar jin daɗin ya taɓa bai samu ba sai me shi ma alwalata ta wani saboda samun niyya idan kuwa bai yi niyya ba ya taɓa kuma bai samu ba to alwala ba ta ware ba ka ganin sun haɗe da sauran da mazhabar hanafiya ta ɓangaren mujarrabin lamsin dai a ce akwai halin da zai zama ba shi zai warware alwala ba sai an haɗa da waɗancan abubuwan da ƙasbi da sha'awa za ka in aka samu haɗin babu ƙasbin ba sha'awa to lalle abin da ya fi shi shine alwala ba ta wari ba fahimci abu yanzu misali eh, a hali shi sa malaman eh, suke fifita wannan ra'ayin musamman a zamanin yanzu da ɗawafi a ɗakin ka'aba wanda zai ce maka ya yi shi jikinsa bai gogi jikin mace ba sai dai in zagaye shi aka yi da wani abu ba mai taɓa shi kusa kwata-kwata yana da wahala saboda ba tare da kintsi ba ba tare da shiri ba wata ma za ka faɗi sai dai ka ji ta dafa gadon bayan ka don aka ce duk wanda ta taɓa ka kawai ka fita ka sake alwala to gaskiya akwai haraj, wa ma ja'ala alaikum fid min haraj kuma dama yaushe mutum irin wannan guri yana cikin wannan gurin yana tsawafi yana gaban ubangiji yana zagayawa har zancen sha'awa ta taso masa har ya ce ma zai ji wani abu na daɗi ko makamancin wannan an fahimci abin to sai ɗan dai ba inda baya kasa zuwa hmm, to amma mutane masu imani da taƙawa zai wahala a ce irin wannan abu ya faru bal za ka iya samun halin da da a wuraren jifa a wurare da yawa ma za ka samu ga mace sun taho ko da mijin ko kuma ta taho ita kadai kawai an garin jifa kawai ga ka an same ta a kwance an rasa yadda za a ba ma'aikatan ma da za su zo da ambulance a ɗauke ta kowa a kewayen din maza ne ya za ku yi dole ku ɗauke ta da ta mutu a rasa ran musulmi gara a wannan taɓa jikin haka sai a ɗauke ta duk nauyinta a taru a cicciɓe ta ba a zancen wannan kafa eh, kawai da hannu za a taɓa kowane ɓangare a ɗaga ta sama a fita da ita don tere kuma alwalarka tana ne shi na sai ka dawo ka ci gaba da ibadar daga wannan sauƙi ne da musulunci ya bayar saboda kuma duka lura da irin waɗannan abubuwa za su iya aukuwa saboda mai sauri mu ƙarasa wannan matsala mu ci gaba sai ce wai ƙayyadu zalika ko yi ƙayyadu zalika bima ko idza kana mazinnata khurujil mazi ana kayyada wannan idan ya zama mazatace ce ta fitar mazi wa huwa al-lamsu alladhi yakunu li shahwati shine tabin taba jikin mace in ya zama dama mutum ya yi shine dan sha'awa fatakunu al-ayatu dalatan ala naqdi al-wudu'i bidalika sai zama ayar tana nuni akan wani mana sai a sa wannan kaidin a ce idan mutum kagre ya taho kamar kusa da ra'ayin malikiya da muka ambata eh, idan mutum ya yi niyyar ya samu hmm. amma koma me dai in hadisin can kamar na Aisha na maganar uh, abin nan kubla kif da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayo mata a wani layi ake sa kif kif ko ne na sha'awa ne ba ko ne ne na sha'awa kamar irin wannan da ake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matansa na nuna kauna ne wanda ana yin sa irin da mutum zai wa matarsa zai wa eh, su al'ada su har gyafi ma da maharami da ƴaƴa yawa ƴaƴa da maza da mata a ɗabi'a ta larabe mu a ɗabi'a mu ne yana jin mu al'ada mu ba a yi ko hmm. mutum yana da yarsa budurwa da rungu mota sai kaga ana cewa kai wannan wani irin abu ne hmm, amma a shar'ance maharama ce ta halatta eh, sai dai zamani irin na fitina irin tamu wannan zamanin da ake ciki ban sai haramtawa ne ba eh, amma a kiyaye eh, saboda akwai zukata sun bauɗe akwai fazashi da ake cewa karkacewar kwakwalwa da fitra da mutum haka kawai abin da ba a jin daɗin ma. sai kwakwalwarsa ta sa masa jin daɗin su kaji an ce mutum wani ya nemi yasa wani ya yi kaza irin waɗannan abubuwa da ba su da daɗin faɗa eh so don haka in irin waɗannan abubuwan ana tsoron su to a kauce a yi al'adar bahaushe hmm. Allah ya kyauta to yake cewa bi qawli wastadalla al-fuqaha har malaman fiqh suka kafa hujja da bi qawlihi falam tajidu ma'an in ba ku samu ruwa ba suka ce bi wujubi talabil ma'i ma'ana malamai sun ce wajibi ne sai ka nemi ruwa ka rasa sannan za ka yi taimama ba mujarradin ka duba nan ka duba nan kawai baka samu ba a'a sai ka tafi nema in ka rasa to sannan za a yi taimama an fahimta ta ina aka samu wannan suka ce faɗin Allah falam ta jidu ma'an ba za a yi zancen wujudi ba sai idan an yi tsalab yau don haka a ce kenan tsalab din wajibi ne kafin a ta hakikin cewa babu sai ke bi wujubi talabil ma'i inda dukhulil waqti yayin shigar lokaci hmm. wa qalu ay qalu sai suka ce ya annahu la la yuqalu lam yajid liman lam yatlub yawa duk wanda bai nemi abu ba a cewa bai samu ba a kowace a kowanne yare ko in ba za a zo a ce ai wallahi ban samu ruwa ba in mutum zama zama ya kawai bai nema ba in ya faɗi wannan in ya ce ban samu ba za a iya cewa ya yi ƙarya ko ba ka bane za a iya cewa ya yi ƙarya domin nem abin nan rashin samu yana da alaƙa ne da me da nema dole sai an nema zai tabbata ba a samu ba bal la yakunu zalika illa ba'da talab eh rashin samu ba a cewa ba a samu ba sai idan an yi neman mustadalla bi zalika aidan واستدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات an kafa hujja da wannan akan cewa ruwa da ya ɗan jirkita da wani abu mina tahirati wani abu mai tsarki ya zuba a cikin ruwa ya juzu bal ya ta'ayyanu tatahuru bihi ya halatta a yi tsarki da shi bal ya ma kama tilas musamman in ba wani a yi amfani da shi lidukhulihi fi qawlihi saboda ya shiga cikin fadin Allah madauki nan da yace falam tajidu ma'an fa atlaqa alma'a sai amfani da lafazin ma'an ma'an kuma ana nufin alma'ul mutlaq wato ruwa kawai yau to ruwa kuma ana kiransa ruwa muddin sunansa ruwa ko wani abu ya fada cikin sa an gani wannan mazhaba ce da ita ce mazhabar hanafiya ita ce malam ibn taymiya ya rajjaha a abubuwa da yawa da muku manta ba a wasu darussa a tattaunawar mu akan abin da ya shafi tsarki mun yi magana akan wannan eh, cewa idan abu ya fada in abu mai tsarki ne ya fada ruwa in ya jirkita shi jirkita wadda za ta canza sunan abun ya zama ba sunansa ruwa ba to shine ba za a amfani da shi ba a alwala da wanka da sauransu sai dai amfani da shi a wasu al'amura an gani kamar sha da sauransu amma in dai zuba zuba yayi gashi ana ganinsa. amma sunan dai ruwan ruwa bai gama canzawa ba gaba ɗaya, to wannan yana nan a matsayin sa na ruwa za a amfani da shi sannan ce wa haza ma'un da aka yi itilakin falam tajidu ma'an sai ce wa haza ma'un wannan kuma ruwa ne wa nuzi a fi zalika To wasu dai sun ja akan wannan bi annahu ma'un ghairu mutlaq cewa ruwa ne ba sakakken ruwa sake ba kaidi ba wanda za a ce ma ruwa za a ce masa ruwa ne mutagayyir wato wanda ya canza wa fi zalika nazar amma wannan dan karan tsayen da wasu suka kawo akwai nazari yana buƙatar bincike wannan matsala ce ita ma tsakanin mazhabobin nan wajen fahimtar waɗannan hadisai da kuma ijma'in da aka yi akan cewa ruwa in ya canza da launinsa ko ɗanɗanansa ko abin na wasa wari yauwa abubuwan nan uku in dai ya canza to ba za amfani da shi a matsayin alwala ko wankan janaba ba amma maganar inda malamai suka yi saɓani wanne irin canji canji gaba ɗaya da ya cire shi daga sunan ruwa an gane Yau wasu malaman suka tafi haka wasu kuma suka ce a'a mujarradin in dai ana ganin sa to shikenan ba za a yi amfani da shi ba yanzu ka ɗauko ruwa za ka yi alwala da shi a ɗan baho haka sai ka ga ɗan maiƙo ko yaro ya ɗan tsoma sa da ya ce abinci to ya wannan ruwan za a alwala da shi ko ba za a yi ba za a alwala da shi saboda mai sunansa mai ruwa ba sunansa mai ba amma da ya cakuɗe man ya yi yawan da ya ɗauko jarkar man cikin a gidan ya kwara ta a cikin ruwan alwala sai duk ya hargitse wannan sunansa mai mai shine abin da yake nufi a nan wurin yawwa idan amma in dan kaɗan ne wani abu ya zuba babu matsala ka iya kwashe abin da za ka kwashe ka yi alwala da abunka hmm. wasu ma suna zama ba ka kwashe komai ba yana nan a matsayinka na ruwa ya alwalarka insha Allah ta yi yace wa fi hadhihi al-ayati al-karima zamu iya gama insha Allah yace wa fi hadhihi al-ayati al-karima a wannan aya mashru'iyyatu هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة في wannan aya muna ɗaukar darasin shar'ancin wannan hukunci babba wanda Allah madaukaki yayi wannan al'umma wato baiwa da shi a cikin wannan wato abin nan wannan aya ta nuna mana wa huwa mashru'iyyatu tayammum shine muka yi magana akai ko wato shar'ancin yin taimama yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana na falalar wato wannan al'ummar akan sauran al'ummomi yana cewa fuddilna ala nasi bi salasin mu wannan al'umma an fifita mu akan sauran mutane da abubuwa uku da abubuwa uku kuma da al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi yace ju'ilat sufufuna ka sufufil mala'ikati sahunmu kamar sahun mala'iku yadda mala'iku suke sahu gaban ubangiji haka aka umarce mu mu rika safu in za mu sallah sauran al'ummomi ko ba haka suke ba duk al'ummomi da suka gabata ba a dora musu wannan ba kuma wannan wata khasiyya ce yawa sannan wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan an sanya mana ƙasa ko ina masallaci ne mu addinin mu ba sai ka je wani ɗaki. ko coci ko synagogue ko ina ne sannan kai sallah ba duk inda ka samu sallah ta kama ka kai sallah yawa ila تربتها لنا إذا طهورا إذا لم نجد الماء an sanya ƙasa wannan ƙasar da Allah maɗaukaki ya ƙore muke rayuwa a kanta to ita ce tsarki gare mu ma'ana taimama yawa idan lam najid al-ma'a in ba mu samu ruwa ba to wannan hukuncin ya keɓanci wannan al'ummar ne a kansa ko da shi aka fifita wannan al'ummar akan sauran al'ummomi wannan shi ne ɗaya daga cikin irin hadisan da mana yake ishara zuwa gare su wa qad ajma'a ala zalika al-ulama'u kuma malamai sun yi ijma'i akan haka kuma da muka bi aya da hadisi da kuma ijma'i wa anna tayammuma yakunu bis-sa'id at-tayyib kuma wannan aya ta nuna mana cewa wannan taimama ana yin ta ne da ƙasa mai tsarki ana cewa ƙasa kawai ana fassara as-sa'id shine ma sa'ada ala wajhi al duk abin da ya dago ake ganinsa a fuskar ƙasa yawa sawa'un mai ƙura ne ko marar kura eh, Ya ce sa aka shigar da wasu abubuwan ma da ba ƙasa ba akwai eh, ƙasashen da shi kansa ka gare da yi ka aiki ne an gane to irin waɗannan wuraren abin duk da yake ne a saman ƙasa to za a iya taimama a kansa kan ciyawa ne kan menene tun da ne bayan ƙasa an gani yawa ko wurin ƙanƙara duk za a iya yi in babu ruwa to kamar da zai zo da diya ambata yace wa huwa kullu ma tasa'ada ala wajhi al shine duk abin da ya dago a fuskar ƙasa saman ƙasa ke sawa'un kana lahu ghubarun amla yana da ƙura ko ba shi da ƙura ma'ana yana cikin abubuwan da in ka sa hannunka in ka dago akwai wani abu da zai makale a hannunka ko ko in ma ka dago ba komai wani wurin ma zaka ga eh, raba ce ko ba ka ba raba da bata isa ka tara ruwan kai alwala ba gashi kuma a ƙasa kuma ba inda zaka ga wata ƙasa so in ka samu wannan wuri ga taimama ta kama to ka dora hannunka kai taimama da abin da ya dago daga ciki ya taba hannunka a ah, yace wa ya tamilu an ya tassa zalika bi dil ba zai yiwu a iya fassara wannan aya da cewa abinda ake nufi da as tahir shine wato abin nan fatayna mu idan kai abinda ake nufi shine kawai a keɓance shi da mai ƙura yace li anna Allah qala famsahu ku shafi bi wujuhikum wa aydikum minhu kamar da yake a suratu al-ma'ida yawa da wannan abun ku shafi fuskar ku da abin sun da an ce minhu ko ba ku gane min dali zuwan minhu nan menene ita minhu ce tabi'idiyya ma'ana inda ba a taɓo wani abu ba lokacin da aka taɓa ƙasar da ba abin da ya makale an gane ai ba za a kira juz'i ne na wannan sa'idin din da ka taɓa ba ko ba ku gane zancen ba yawwa to shine sai faɗi ce haza mahallul masjid fi tayammumi wannan mahalli ne na maganar maski shine alwaj jami'ahu wato nan kuma ya shiga wani zance in an zo taimama ya ake yin taimama in ka tsora hannunka haka ka ɗago ai na faɗa ɗazu ko a hadisin amma sai a shafi fuska gaba ɗaya daga manabici sha'ar da ko'ina inda dai kake wankewa da ruwa in kana alwala an gani da kunne zuwa kunne shashafa to shi kenan kuma da wannan bugun tabawar da kai ba sai ka sake tabawa na biyu ba sai ka goge ai shafi nan yatsunka da hannayenka dai daga yatsu zuwa wuyan hannu ba wannan ya wadatar gwargwadon abin da hadisai suka zo a kai in ka duba yadda ke a cikin littafan mazhabar malikiya da muka karanta littafanmu da muke koyon addini a cikinsu kuma ingantattun littafai ya yi bayanin darbatani ko tabawa biyu sannan kuma ana zuwa har ku'u to in baka in kai wannan ba wani ba ba tabawa kai ba duk da dai hadisai ingantattu ba su zo da wannan ba wanda ya zo a hadisai ingantattu shine wannan hmm. amma mutum ne ba za a ce taimai masa ta ɓaci ba an fahimci abu eh, amma wannan shi ya zo a hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ce ah, ina ne هذا محل المسح في التيمم الوجه جميعه واليدين إلى الكوعين shine wurin da ake yin taɓawa ko ake shafa a taimama fuska gaba ɗayanta da kuma hannaye zuwa ku'u ko wuyan hannu kama dallat ala zalika al ahadithu sahihatu kamar da hadisai ingantattu suka nuna haka wa yustahabbu an ya yakuna zalika bi darbatin wahida ya zama cewa wannan da tabi ɗaya. كما دل على ذلك حديث أمار وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره بالوجه واليدين كما أن آية تانونا من كو حديث أمار بن ياسر يانونا من تشيوى تيممر مي جنبا ليتك بتيممر مي الولاء أنغاني بإيسي ko janaba sai da mutum in yayi wannan ai dama maqsudin ta ba raf'ul hadath bane ko istibahatu salati fi asna'il hadath yawa halatta maka kai talla ne domin in ka samu ruwa in kana da janaba ba za ka ce ai yi taimama wannan taimama ta dauke min gaba daya janaba sai ka je ka yi wankan janaba kuma sai kuma a dora sai ki fa'ida insha Allah za mu iya gama kai amma dai to mu je dai mu gani fa'ida ita ilam ka sani in ji malam sa'idi anna ƙawa'idar tibbi cewa ƙa'idojin likitanci yau mana ya shiga mana asibiti likitoci suna ji ala salasin principles ɗin da aka gina tibbi medicine gaba ɗaya ita abubuwa uku ne wannan ba rigima ba ce ilimi ne ya ɗauko daga malin ibn qayyim yace na farko hibbu sihhati anil mu'diya a lafiya ta mutum daga duk abubuwan da suke cutarwa abin da shafi prevention kenan a tsare abu ya auku ko wal min minha na biyu shine istifragi abin da ya auku fid shi ma'ana abin da yake cikin jikin mutum na cutarwa a fitar an fahimta yawwa me ake nufi bayan gida da bawali zaman su a jikin mutum ne aikin ta ce to a fitar da su shine istifrazi yawwa wal hamiyatu anha da kuma ba da kariya tsarewa abu a hana shi aukuwa waɗannan su ne abubuwa uku yawa tsare jikin kada komai ya zo fitar da abin da ya auku da sa katanga in abu ya zo ma ya zama ba zai tasiri ba kamar mai kenan kamar rigakafi yawa za su iya shigowa duk cikin nan sai ce wa qad nabbaha ta'ala alaiha fi kitabihi al-aziz Allah yi faɗakarwa a akan wannan a littafin sa yace amma hibbu sihati walhamiyyati wal ko wal himyati an al mu'zi kiyaye lafiya da tsarewa daga cuta yake faqad amara bil akli wa shurbi Allah ya yi umarni a ci a sha domin duk mutumin da ba zai ci ba duk mutumin da ba zai sha komai ba haka zai zauna to ku lalle zai lalata jikinsa kuma zai mutu an gani daga cikin ka'idar tsarewa hatta abun likitoci shine mutum ya ci abinci mai kyau ko ba ko ba ciki din da ka je gun likita za a biya masa tana son ka zauna lafiya to a ci abinci mai kyau karka yi wa kanka rowar abinci yawwa ka ci mai kyau wanda zai gina maka jiki wannan hanya ce ta kana son ka rayu hanya ce ta kana son ka wato ka zauna lafiya kuma hanya ce ta karka jefa kanka fitta haluka ce ko yawa wala tulqu bi aydikum ila tahluka mm sannan ce wa adamul israfi kuma yayi hani akan wuce iyaka fi zalika a waɗannan abubuwa abinci likita ya ce ka ci don ka gina jikinka amma ka ci daidai gwargwado ko yana da amfani a jiki amma in ka ci kuma ya wuce iyaka to kayan cikin ba za su iya aikin da za su niƙe shi ba sai ka wa'al da su sai ga an samu abubuwa da yawa gudawa da me sai ma a je a toshe hanyar jini a toshe abubuwa da yawa sai wani bangare na jikin kai kasa aiki inda akwai fikihu sosai a sanin abin ma da zaka ci hmm. sai sa kullum ka rika tambayar likitoci me za a ci me ba za a ci ba duk abubuwan da ake koya muku a health science da me ba abun ki bane abu ne mai amfani ka koyi me za ka ci ka koyi ka san mai amfani mu yanzu galibi dama abin da aka sani ko da yanzu zamanin maganin yunwa ne ba zancen zaben mai zaka cin bane ko amma wanda Allah maɗauki ya hore masa dai eh abubuwan da suke gina jiki ka rika tambaya da me da me ake so to abin da zai hada maka abin da ake cewa balance diet to yana cikin abin da wannan asasi ne na ka zauna lafiya zaka ka tsara lafiya matakin farko a cikin ta shine me cin abinci mai kyau da shan abu mai kyau kuma sannan wa adamul israfi kar ka wuce iyaka in ka wuce iyaka ka ci da yawa to shikenan sai ka zo kana a ingile ne ko hmm. wani yaro in ya ci abinci ya ci abinci ya sai da zai wai ya kira baba kawai a ingile shi kwanciya ma ba zai iya ba saboda kawai cikin ya cika da irin wannan kaga me zai faru irin wannan sai da sassafa kawai sai ka ga ban daki sai gudawa mm. daga a kiyaye ci da sha babu tsari yace wa abaha lil musafir wal marid al fitr daga cikin abin da shari'ar mu ta zo da shi na kiyaye lafiya halatta wa matafiyi da marar lafiya su aje azumi saboda wahalar jiki energy din da ke fita daga jikin mutum yayin wahalar tafiya to kuma a hada shi da rashin abinci to akwai raunana jiki zai iya kai ga rashin lafiya haka sauƙi ne shari'a ta neman maka cewa in kana halin tafiya ka ajiye azumi an gani haka nan ba lafiya yawwa don me hibzan lisihatihi don a kiyaye lafiya bisti imali ma yuslihul badan dan yi amfani da abin da ke gyara jiki ala wajhil adli ta fuskar adalci menene ke gyara jiki energy wannan karfin to idan ya zama ka dakatar da shi da sha kuma sannan kana wahala to lalle kuwa karfin jikinka zai kare to kuma sai wasu bangarori su samu matsala a jikinka shi komai za ku ga balance ake so aiko ka tambayi mai ciwon suga inda yana da ilimin yadda abubuwan suke gudana ya yake fama da kullum balance ake so ba a san a sha da yawa da sugan zai hau sama sannan kuma ba a san ya ƙasa shi ma da yawa daidai wa daidai akwai inda likita in ka je zai gaya maka kowa kuma gwargwadon jikinsa gwargwadon yadda aka auna aka gani yawa ba abu ne da ake bada fatawa gun karatu ba gun likita za a ce yawa to sai ce a ina ne wa himayatan lil bayan ya ce hibban li sihhatihi ma sai wa himayatan da kuma kiyayewa lil maridi amma ya durruhu ga mara lafiya a kiyaye shi daga abin da zai cutar da shi wa amma istifragul mu'zi amma fitar da abin da zai iya cutar da mutum faqad abaha ta'ala lil muhrimi al-muta'addi ku duba ku ga daga cikin shari'ar musulunci an halatta wa mutumin da yake cikin halin harama ta aikin haji ko umara wanda ke almuta'azzi bi ra'sihi wanda wani abu ya samu kansa na cuta an ya halikahu ya asce kan nan li izalati al-abkhirati dan ya gusar da wari da kuma abubuwan tiriri da zai iya tashi al-muhtaqana masu wari wanda za su iya taruwa a cikin sa fa fihi tanbihun ala ma huwa aula minha wannan shari'a abin da ta zo mana da shi yana nuni akan wani abin da ya fi wannan cancantar a fitar da shi to shi ma shari'a ta baka dama ka fitar minan bauli wal cewa kar a bar fitsari a ciki kar a bar bayan gida shi ma a ciki domin barin su na iya cutar da mutum wal qai'i haka nan amai duk a da su wal maniyi da maniyi wa dami wa ghairi zalika da jini duk abin da yake zai cutar to a fitar da shi nabbaha ala zalika ibn qayyim mana ibn qayyim shi ya fadakar wannan kun ga ya dauko waɗannan ne daga mas'alolin fiqhu da shari'a ta zo mana da shi sai aka gane ashe suna da alaka da tsib ashe kenan addinin mu tsararre ne domin daga wa yake daga mahalicci wanda ya halicci jikin nan namu eh Allah ne ya halicci wannan jikin namu ya san irin yadda aka gina dan adam da irin jijiyoyin da suke jikinsa da yadda jikin ke aiki ya san ɗan adam ɗin yana buƙatar sai an shigar masa da wani abu shi yasa aka yi masa kwantena a cikin da za ta ɗauki wannan abun kuma a ciki aka yi kayan aiki da yawa da za su niƙa da mai markaɗe da mai tacewa da mai eh, tsaftacewa ko ne a raba hanyarsa wannan ya nan wannan ya nan wannan ya zama ƙarfi ya shiga eh, wani ya zama jini wannan kuma ya tafi hanyar da zai fito a bayan gida duk wa yake wannan aikin tsarin jikin mutum da Allah ya halicce shi a haka shi Allah da ya san yayi mutum a hakan shi yasa dole ne waɗannan abubuwan ya bukace su to shi yasa a cikin shari'ar aka nuna yadda Allah madauki ya koya mana yadda zamu kiyaye jikinmu da kiyaye lafiyar mu kada mu zauna da abin da zai cuce mu a jiki to sai ce wa fil ayati wujubu ta'mimi mas'il wajhi wal yadayni a wannan aya akwai wajibcin game wannan shafar fuska da hannaye wato wannan shafa da aka ce ayi ka game fuskar ko ina yawwa wa annahu yajuzu at-tayammum cewa ya halatta ayi taimama walau lam yubiq al-waqt ko da lokaci bai kure ba za a iya yi mm. wa annahu wannan duk kuma matsaloli ne na sabani na fiqh yawwa mazhabar malikiya ba a yi sai lokacin ya zo dab ko zai kure yawwa wa'annan hula la yukhatabu bi talab al-ma'i illa da wujudi sababin al kuma sannan ba a neman mutum ya nemi ruwan sai idan an samu sababin wajibci ma'ana kenan sai lokacin sallah ya shiga eh idan lokacin sallah bai shiga ba ba zancen kai taimama ka jira lokacin sallah lokacin da wujubin kai sallar ya zo to a lokacin ne za ka yi taimama hmm. wannan kenan ko sai ce wallahu a'lam thumma katama al-ayata da lokacin yawwa to za mu kara wannan aya insha Allah sai zama gobe mu shiga sabuwar aya thumma katama al-ayata sannan Allah madauki sai ya kare wannan aya bi qawlihi da fadin sa inna Allah kana afuwan ghafura lalle Allah mai afuwa ne kuma mai yawan gafara ne ai kathirul afwi mai yawan afuwa ne wal maghfirati kuma mai yawan gafara li ibadihi al-mu'minin ga bayinsa mu'minai bi taysiri ma amarahum bihi ta hanyar ya sauƙaƙe musu abubuwan da ya umarce su da shi babu wani umarni a cikin wannan shari'a samu ta musulunci wanda yake mai wahala da ɗan adam ba zai ba ƙa'ida ta asali kullum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yawwa sanannen abu ne wannan ƙa'ida ce sananne Allah baya ɗora mutum sai abin da zai iya wa tashilihi ko yawwa na'am wa tas'ilihi ghayat at da sauƙaƙe shi matuƙar sauƙaƙewa bi haythu la yashqu 'ala al-'abd imtithaluhu fayuhriju ko hmm. ya zama cewa bawan Allah ba zai samu wahala ba wajen bin dokar da Allah madaki ya ɗora masa har ya shiga kunci ya samu wato wahala wa min yana daga cikin afuwar Allah da kuma gafararsa an rahima hadihi al-ummata shine yayi wa wannan al'umma jin kai bi shar'i taharati turabi da ya shar'anta mana tsarkin ƙasa cewa mu yi taimama da ita badalal ma'i a madadin wato ruwa inda ta'azzur istimalihi idan amfani da ruwan ya gagara wa min afuwihi yana daga cikin afuwar Allah ku duba ku gani tunda a ƙarshen wannan ayar duk aya da kake gani mai wani abu na hukunce hukunce in a ƙarshen ka Allah ya faɗi wani suna za ka ga sunan yana da alaƙa da waɗannan hukunce-hukunce da ya ambata yawwa dalilin tun da ya ambaci ku yi taimama a yi kaza a yi kaza ga sauƙi iri-iri to sai ce inna Allah kana afuwa kaga akwai munasaba ko ba munasaba akwai munasaba hmm. wa min afuwihi daga afuwar Allah wa maghfiratihi an fataha lil mudnibina babat tawbati wal inabati Allah maɗauki ya buɗe wa masu zunubi ƙofofin tuba da komawa zuwa gare shi wadda ahum ilaihi ya kira su zuwa ga wannan tuba wa wa'ada hun bi maghfirati zunubihim kuma ya musu alkawari da gafarta musu zunubi domin wannan ambatan cewa inna Allah kana afuwan gafura ta bishiri ne yana baka bushara cewa ah, kai in ma ka yi laifi to ba komai eh Allah maɗaukaki kar ka manta mai gafara ne ma'ana ka sa hope a zuciyarka cewa Allah zai maka afuwa amma fa sai kai nemi afuwa ka nemi gafarar Allah ko kuma ayyukan kirki da za su share maka makamantan waɗannan abubuwa da kamar da muka san su wa min afuhi daga cikin afuwar Allah wa maghfiratihi annal mu'mina shine cewa shi mumini law atahu bi qurabil ardi khataya da mumini zai zo wa Allah ma'ana ya haɗu da Allah ran kiyama ya zama cewa zunubansa sun cika duniya baki ɗaya akwai mai zunuban da suka cika duniya da za a mai da su mountains <clears throat> a mai da su duwatsu manya-manya za su cika duniya to in akwai wanda zunubansa sun kai girman haka sun malatsi ya hula yi shiriku bihi shai'a sannan ya haɗu da Allah ba shirka a cikin waɗannan laifukan laifuka ne tsakaninsa da Allah yi kaza yi kaza yi kaza to in dai ya koma ga Allah ba shirka to la atahu bi qurabiha maghfiratan to Allah zai zo maka da shi ma cikin wannan duniyar na gafara me yasa ya kawo wannan hadisi dalili saboda ƙarin fassara ne na inna allaha kana afuwan ay kafiran afu ghafura kuma kafirul maghfirati ashe gafarar tasa mai yawa ce yawan nata ya fi ƙarfin yadda za ka lissafa shi ne aka yi kwantifayin ɗinta da wannan surar cewa inda ɗaya daga cikinku zai zo da laifin da ya cika duniya to shi ma Allah zai zo mu kowanne mutum ɗaya daga cikinku gafarar da zai masa ita ma za ta cika duniya ashe dukkaninmu gaba ɗaya inda duk masu zunubi ne zunubin da ya cika duniya to Allah maɗaukaki gafararsa kuma ta fi duk adadin mu baki ɗaya kowa a cikin zunubinsa ya cika duniya kun ga ashe wannan yana nuna maka gafarar Allah da afuwar Allah ba ta misaltuwa ba ka iya kwantifayin ɗinta ko ba haka bane yawwa Allah subhanahu wa Allah ya mana gafara Allah ya mana afuwa Allah sanya mu cikin salihan bayansa da za a gafarta musu zunubansu musamman a wannan wata mai albarka wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك